Sanarwar wace kakakin majalisar CNSP Colonel Major Ahmadu Abdurrahman ya karanta a gidan talabijin RTN mallakar gwamnati a wajejen karfe 11 na daren jiya Alhamis ta zo a wani lokacin da 'yan Nijar suka kagu su ji zahirin abubuwan da suka wakana a tsakanin fadar shugaban kasar ta Nijar da unguwar Cangare da ke kwaryar birnin Yamai inda aka waye gari da karar bindigogi. le président du Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, ces deux cuisiniers et deux éléments de sécurité a tenté de s'évader de son lieu de détention. Ya ce a wajejen karfe uku na daren Laraba wayewar Alhamis, hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da iyalinsa da ke samun rakiyar masu dafa masa abinci su biyu da wasu jami'an tsaro biyu ya yi yunkurin tserewa daga inda ake tsare da shi yunkurin wanda bai yi nasara ba an kitsa shi ne akan wani tsarin da ke nunin wata mota na jiran su a kewayen fadar shugaban kasa don kai su inda aka yi mahaɗa wato wani allon tallace-tallace da ke unguwar can garai ta ɓangaren arewacin birnin yamai daga nan kuma an tsara ficewa da su zuwa wani wurin inda jirage biyu masu saukar angulu mallakar wata babbar ƙasa ke jiran su don kai su birnin kebbi a tarayyar najeriya sai dai jajircewar jami'an tsaro ta ba da damar dakile wannan yunkuri na tayar da hankalin Nijar. Sanarwar ta kara da cewa kawo yanzu An kama waɗannan mutane da waɗanda suka haɗa kai da su kuma tuni aka sanar da alkali mai shigar da ƙara wanne a take ya ƙaddamar da bincike. An waye garin jiya Alhamis 19 ga watan Oktoba cikin yanayin rudani sakamakon rashin sanin takamaiman abin da ya faru. Bayan da dogaran fadar shugaban ƙasar Nijar suka kai samame a unguwar Cangare da ke ƙwaryar birnin Yamai da sanyin safiya. inda aka yi ta harba-harban bindigogi kafin daga bisani wasu rahotanni su danganta lamarin da wani abin da ya wakana a fadar shugaban ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.